sha sun kuyo malam kogin iyo rabu ne ya baka marhaba da zuwa malam dan bodiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli yan uwa masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu ya raya mu ya ba mu koshin lafiya muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmi masu kauna ga ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam kazalika muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala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 muna ba da magani na shafan aljanu muna ba da magani na sihiri muna ba da magani na sammu muna warware sihirin mu bata shi mu warware sammu mu bata shi har ma al'ainu abin da ake ce masa maita da kamun baka duka mukan wargaza shi mu rugurguza shi da izinin Allah ta'ala mu ba da magani a samu lafiya yan uwa hatta kasuwancinka idan ya taɓarɓare kasuwancinka ya lallace baka iya aje komai baka iya tanajin komai ko kuma a ke budurwa ce samun aure ya gagare ki ko kuma ke bazawara ce samun mijin aure ya gagare ki ko kuma ke uwar gida ce ba samun haihuwa ko kuma ke amarya ce ba samun haihuwa ko kuma baka kya samun jituwa da mai gidanki kullum sai dai hayaniya kullum sai dai fada kullum sai dai rikici a sanadiyan abokanan gaba sun jefe ki sun miki sihiri sun miki samu ku zo ku same mu a nan cibiyar fodiyar islamic health center haka ma yan uwa masu fama da shaye-shaye ta adil muhadarat dukkanin anwa'ul muhadarat idan kana tsotsa kana zuka kana shaye-shaye kai ma za mu taimake ka da izinin allah ta'ala ka samu lafiya kuma yan uwa a duk inda kake in ka kira mu a nan waya ga tana ana kallo za mu iya tattaunawa da kai mu aika maka da maganinka ya zo ya same ka kuma kar a manta cewa muna ba da magani hatta akan curuka wanda ake yayatawa cewa ba a warkewa al'amradul ƙasiya cuta mai wuyan sha'ani al'amradul muzmina cuta mai dogon lokaci da ba a warke ba mukan ba da magani a warke me yasa muna yin amfani da sinadarai ne sinadarai na itatuwa sinadarai na ganyaye ai kun sha kallon yadda muke ba da samfur na itatuwa da samfur na kayan abinci yadda za a samu lafiya akan ta kori in wa babban ofishin mu cibiyar dan fodiyo a cikin garin kano yake muna nan unguwar ɗorayi ƙarshen waya ɗorayi ƙarama muna nan kusa da masallacin juma'a kuma ni kaina ina nan ga dukkanin masu buƙatar na ka zo unguwar ɗorayi ƙarshen waya nan cikin garin kano domin ganawa da ni a matsayinka na mara lafiya ko a matsayinka na mai ziyara yan uwa har ila yau cibiyar danfodiyo islamic health center muna da wani ofishin kuma a cikin garin kano a can rijiyar lemo tudun bojuwa muna nan daura da gidan nasiru ahali a nan jikin ofishin yan hizba kamar yadda muke da wani ofishin kuma a cikin garin kano a can unguwar gama wato gama a muna nan kan titin audu utai akan titin sabuwar kasuwar brigade kusa da makarantar sasif nan ma akwai cibiyar dan fodiyo islamic health center yan uwa a cikin garin kano har ila yau in ka je unguwar badawa muna nan kan titin dallatu akan titin badawa kusa da gidan dallatu kai dai kullum kace ina ne cibiyar dan fodiyo islamic health center bawan allah in kaje garin dutse babban birnin jihar jigawa akwai cibiyar dan fodiyo muna nan daura da babban asibitin kwanciya na dutse wanda yake kan titin kiyawa in kaje garin katsina muna nan kofan kaura akan titin shara pipe daura da farin masallaci kai dai kullum kace ina ne cibiyar dan fodiyo islamic health center bawan allah in kaje garin gusau akwai cibiyar dan fodiyo a nan bayan dan turai firamare school daura da gamman house in ka garin sokoto akwai cibiyar dan fodiyo a nan kofar atiku daura da gidan malam ali gidan kanawa in ka garin jalingo da ke jihar taraba nan ma akwai cibiyar dan fodiyo a nan layin aa kasa kusa da gidan dr jalo wani gidan wani bawan allah mai suna ah, mustapha na maske kusa da makarantar Muhammad Tukur a cikin garin Jalingo kenan bayan Allah haka ma Nijar mu nan gidan Sayyida Zahra wata unguwa mai suna Orange Plateau yan uwa duka wannan gurare a kullum muna ba da gudunmawa muna ba da agaji muna ba da magani akan rashin lafiya kowane iri bayan Allah rashin lafiya na ganga jiki rashin lafiya na mutuwar barin jiki rashin lafiya na shan inna ko shafan aljanu ko sihiri ko sammu ko farfadiya ko taɓin hankali ko rashin iya gamsar da iyali a gurin magidanci ko lalacewar kasuwanci a sanadiyar sanmu ko sihiri ko kuma ta'adil muhadarat shan kayan maye ko kuma budurwa da aure gare ta ko bazawara ku zo ku same mu bayan Allah mu taimaka muku mu agaza muku Wani islamiyya aibin taimiyya ike cewa wa annal amala bi hadal ilma fardun wajibin ala kulli man ta'allamahu yin aiki da wannan ilimi na dibbun da bawai farilla ne kuma wajibi ne amma fa ala kulli man ta'allamahu ga wanda yake da ilimi ba jahili ba har yace iz annahu bi musabati igasatil malhuf wannan aikin kaman ceto da agaji ne ga wanda aka zalunce shi wannan suratul mazlum da kuma ceto da agaji ga wanda aka zalunce shi ko kuma bala ya same shi sai ya ce fa huwa min akbar jihad fi sabilillah wannan aikin shine mafi girman jihadi akan tafarkin Allah subhanahu wataala to wannan shi yasa kullum muke kira ga masu harkar magani cewa a ringa yin ilimi a ringa yin tambaya a daina yin aikin a cikin jahilci irin wannan jahilcin shi kansa ka ga mai bada magani yana shaƙa wata kwalba a hancin mara lafiya mara lafiya na egegici ya dimauce ya hama ya faɗi wai a ce wai aljani ne wai wannan wannan ba gaskiya bane wannan kawai zalunci ne irin wannan jahilci kan sa a baka wani ruwa na chemical ka kuskura kai ta yin amai a ce wai magani ne shi ma wannan yan uwa ba magani bane zalunci ne yan uwa idan kuna so ku ga yaya ake yaƙar shaidanin aljani yaya ake yin yaƙi da shedanun aljanu ya ake yin yaƙi da sihiri ya ake yin yaƙi da sammu ya ake yin yaƙi da kulumboto ku kalli wannan shedanin aljanin wanda za mu nuna a halin yanzu yadda muka yi artabu da shi kan wata amarya da ya shiga jikinta a ranar ɗaurin aurenta wai ta je kogi da ita da ƙawayenta don su taya ta murna da yake a ƙauye ne a can wai shaidanin aljanin ya ganta ta caba kwalliya ta caba ado a nan ya shiga jikinta a nan ma nake na ja hankalin yan uwa mata wallahi tallahi ku daina yin wannan ƙare-ƙaren gashi wanda ake ce masa a cuci maza ku daina jona gashin karya a kanku kamar ribbon kamar attachment kamar dan kwali yayi tudu yayi tsini wai sa wai a cuci maza shi ma wannan yana kawo aljanu ga dai tsinuwan Allah ga tsinuwan mala'iku ga tsinuwan muminai ga duk mata da ke yin wannan kare-karen gashi ko da kuwa dan kwali za a tittifka ya kara tudu akwai tsinuwan Allah balantana ribbon balantana kuma attachment duka akwai tsinuwan Allah to sannan akwai barazana na aljani shiga jikinki ke yar uwa mace ku daina wannan kare-karen gashi wanda ake ce masa a cuci maza yan uwa ga dukkan alama lokaci ba zai ban dama ci gaba ba amma dai a kalli wannan hira na shi wannan shaɗanin aljani a gare ka ba da magungunan musulunci ne rabbana ya ba ba mu so zuwa ne ba ba mu hmm. so zuwa ne ba kwata-kwata eh? ba mu so zuwa ne ba shi ta kai nan gudu kisa zai zama zara kudu eh to yanzu an kamo ku ka sha duka to ga mijin nan ka tuba ka durkusa ka ce ka tuba za ka rubuta matarsa inda baka san tuba durkusa a ƙasa ka ce mun tuba mun tuba za mu rubuta matanka Aisha Za mu rabu da matan ka haishi. Ka haife mu. Ka haife mu. Mun zalunce ka. Mun zalunce ka. Tun ranar ta. Tun ranar aurenta. Muka shiga jikinta. Muka shiga jikinta. A bakin kogi. A bakin kogi. Mu ma santa muke. Mu santa muke. Amma yanzu mun ji wa'azi. Amma yanzu mun ji wa'azi. A gurin dan fodiyo. A gurin dan fodiyo. Mun ji wa'azi. Mun ji wa'azi. Za mu rabu da matan ka. Za mu rabu da matan ka. Ka haife mu. Ka haife mu. To roƙe shi roƙe shi. Ka haife mu. Ka haife mu. Ka haife mu. Da kai da waye. Da ni da dan uwana. To sau hau kan mace sau. Ka haife mu. Bokina Ibrahim. Mun yi alkawari. Tsakaninmu da Allah. Da ya halicce mu. Za mu fita. Daga cikin Aisha. Yanzu yanzu. Ba mu ba ita. A bakin kogi muka same ta. Wani gari ne bakin kogi na ina ne? Wani rabai ne na gwaza ne ba kogi ne ba ramin na yana tara. Ramin ruwa a wani gari ne? Eh, a nan dungurawa ko nan suka je. Dungurawa. Eh, dungurawa wani jiha ne? dawakin tofa eh. to shi gina ka ce za mu rabu da aisha ni da ibrahim dama a gefen a bakin ruwan mun ganta muke santa amma yanzu mun ji wa'azi a gurin kan fojo za mu rabu da aisha ba mu ba ita ba za mu kuma dawa jikinta ba ba kuma za mu sake shiga jikin bil adama ba in muka dawo jikin aisha ko jikin wani bil adama bala'i bala'i da masiba da masiba da tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku su fada kanmu ni da Ibrahim inda muka dace kan Aisha ko cikin wani bil'adama inda gaske muke alƙawarin nan Allah ka taimake mu ta daga cikin Aisha amma idan ƙarya muke ko munafunci ko yaudara Allah ka tona asirin mu Allah ka wulakanta mu ka faɗa mana Allah ka haɗa mu musiba Allah ka haɗa mu da ƴan uwanmu aljanu wanda suka fi karfin mu su hallaka mu inda muka da jikin Aisha ta ina da ka shiga jikinta sanda ka shiga a bakin kogi ta ina ka shiga ta yi kwalliya ran ɗauran aure da rana to ta ina ka shiga to wace kwaba ka ka shiga a jikin na ta kanta eh. to da ka shiga ina kake zaune ina zaune ne a kanta a kanta ibrahim ba shi kuma ibrahim na yake zaune dukan mu muna zaune ne a kanta eh. shi za ka shi za ka yanke ciwo eh. to ta ina za ka fita yanzu ta ina ka faɗa ta ina hannu maza kuma kana kada ita kana a kada ita kada a fadi kada a yi ihu ta kawai za a yi nan cikin garin Kano muna nan unguwar ɗorayi ƙarshen waya dorayi karama muna nan kusa da masallacin juma'a kuma ni kaina ina nan ga dukkanin masu bukatar gani na kuma idan ma ka buga mana waya muka tattauna da kai za mu iya aiko maka maganin ka a inda kake insha Allah ta'ala yan uwa har ila yau a cikin garin Kano in ka je rijiyar lemo akwai cibiyar dan fodio islamic center a nan jikin ofishin yan hizba in ka je unguwar gama a cikin garin kano nan ma akwai cibiyar dan fodio a nan kusa da makarantar sasif amma ka lura an rubuta dan podio islamic health center saboda mu maganin mu ba a samu a gurin kowane mutum ba wani mutum da yake da magani kwatan kwatankwacin irin namu maganin mu ba a samu a kasuwa maganin mu ba a samu sa gurin wani mutum da ka yan wa'a hattara in ka je unguwar badawa a cikin garin kano nan ma akwai cibiyar dan podio islamic center muna nan kusa da gidan dallatu a garin unguwar badawa kenan a garin katsina muna nan kofan kaura akan titin shara 5 daura da farin masallaci a garin dutse muna nan kan titin kiyawa daura da babban asibitin kwanciya na garin dutse a garin jalingo muna nan wata unguwa mai suna layin aa kasa kusa da gidan dr jalo gidan mustapha na maske kusa da makarantar muhammadu tukur bayan allah a garin gusau muna nan bayan dan turai Faramare daura da gamin house haka lamarin yake a garin sokoto muna nan kofar atiku daura da gidan malam aliyu gidan kanawa yan uwa ko kuma a kira namba waya da ke zagayawa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 ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka. Barhaba da zuwa ma